الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a yau litinin goma sha uku ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha shida ga watan biyar a shekara ta 2011 miladiya za mu ɗora a karatunmu na jiya na wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al'imam albarbahari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da da da goma ashirin tara wannan shine darasin mu na sha takwas imam al-barbahari rahimahullah azawajal da yake cewa wa idza ra'aita rajula yuhibbu aba hurairah wa anas bin malik wa usair bin al-hudayr radiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu sunnati insha Allah yake cewa wa idza ra'aita rajula idan ga mutum idan ka ce arrajul mutum mace ko namiji kun gane ko lafazin arrajul yana tun da jinsi ne so ba wai namiji banda mace ba ba wai mace banda namiji ba wai za ra'aita rajula idan ka ga mutum yuhibbu aba huraira yana son abu hurairata wa anas bin malik ka ga mutum yana son anas dan malik wa usair bin hudair ka ga mutum yana son usair dan hudair. radiyallahu anhum Allah ta'ala iya dare su baki ɗayansu in da kaga mutum yana son waɗannan bayin Allah fa'alam annahu sahibu sunna to ka san lalle wannan mutumin akwai sunna tare da shi insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya yarda bayanai sun gaggabata ba su ɗewa su bi ba cewar san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne yana daga cikin alama na imani to al-imam al-barbahari ya ware waɗansu bayan Allah a nan a cikin waɗannan sai ya ambace su ana Yace ce idan ga mutum yana son abu huraira saboda me saboda bayan da aka samu makiya sun ki sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu to kuma sun ware wasu sun bayyana da su ta musamman a gare su kamar abu huraira abu ta yana daga cikin waɗanda suka musulunta daga ƙarshe-ƙarshe idan muka ce daga ƙarshe-ƙarshe ba a zaman makka na shekara goma sha uku da shi ba in ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai da yi shekara goma sha uku kafin hijira sannan da aka yi hijira ba wai a shekarar da aka hijira zuwa madina a shekarar ya musulunta ba nan ma an daɗa samun shekaru kafin ya musulunta to amma da ya musulunta sai ya zamana ba inda ya je sai ya rufe duk wata tasha tashi ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dare da rana safa da yamma komai zafi komai sanyi komai <clears throat> komai ruwa komai iska haka sai na abu haka abu hurairah radiyallahu anhu ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkaci zama Abu Huraira ya zamana yana ga cikin mahaddata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin musnad na baqi bin makhalad baqi bin makhalad a cikin wannan musnad din an kawo hadisan Abu Hurairah ta hudu. wanda yake babu wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da yake da wannan adadi na ruwayar hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama Abu Hurairata ya samu wannan ne daga cikin wata rana ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana zaune yana karantarwa sai ya ce wa zai shimfiɗa burgamunsa ya faɗi duk abin da ya faɗa in ya kammala faɗa ya naɗa abin to daga ranar ba zai sake manta komai ba sai wasu suke shi wasu abu hurairata yana ɗake da mayafinsa sai ya cire mayafinsa ya sa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gama duk abin da zai faɗa Abu Huraira ya ɗauke ya rufe kayansa shikenan kun gane wannan da kyau ko Abu Huraira ta ubangiji Allah madaukin sarki ya albarkaci rayuwarsa kuma za ga rayuwar in kai la'akari shekaru ne kaɗan mun ce shekaru ne kaɗan ba wai shekara 23 bane da Annabi sallallahu alaihi yana isar da manzanci duk da shekarun ba su wuce biyar ba da ida manzan Allah sallallahu amma kuma ya lizumce shi iyalizm abin nan mulazama haka yi tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu hurairata ya rasu a shekara ta hamsin da tara da hijira bayan wannan ne ya samu mahasada da magabta suka dinga yi mishi hasada suka dinga ba abin da ba su yi ba akan cewar ya za a yi shi da ya zo daga baya-bayan nan ya zamana kuma yana da hadisi haka so sai suka amfani da wannan a matsayin wannan ma wani abu ne da za a yi sukan shi alhalin kuma me suka a ciki falala Allah ce yake ba da ita ga wanda ya so yanzu kaga in ka kaddara ma zaman da sayyidina Abu Huraira zaman da Abu Huraira yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ka ce na shekara hudu ne eh ka ce shekara hudu ne kallaci yanzu abokinka da za ku gama secondary school da shi ya huce jami'a kai tsaye ya yi shekara hudu ya dawo ya za ka gan ka gan shi a wannan shekara hudun akwai tazara mai zurfi ko ba tazara eh akwai tazara so ba za ka kallaci cewar wai shekara hudu ƙananan shekaru bane ba wai an ce sauran wai yan secondary school bane a'a muna magana ne akan adadin shekara hudun da aka yi magana akan su tare kuma da wacce addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa zai shimfida kaza kuma kowa ya tsaya sai na abun nan Abu Hurairah ya zai shimfida kayansa to yanzu ya kake ganin waɗanda suka soki abin nan abu Hurera da suka soke shi fa sun soki waɗannan hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu eh yanzu a musulunci idan aka cire waɗannan hadisan nau suka rage to kun ga zai nuna maka shi an cifa babban manufarsa ita ce ya ga bayan addinin musulunci baki ɗaya saboda haka to da yake ba zai iya yi wa a tallata aƙidar ba shi sa ake binta a ɓoye ake binta a hankali ake yayyaɗa ta amma a ɗauko shi an ci da sunan shi a raba shi a tallata shi a kasuwa babu yadda zai a siye shi to dole sai an sanya mashi wata riga domin mai domin shi shi an ci yana kunshe da cutar da take kama shi ne yana kunshe da cutar da take ganin bayansa dan babu yadda za a yada shi da cewa sai an tsine ma abu hurairata babu yadda za a mutum yadda da wannan babu yadda za a yada shi da cewar na umar da na abubakar su ne jibtu da atahut a jibtu da atahut abubakar da umar kaga babu yadda za a yi wannan iyadu Allah ta'ala ya sauke wa Anas ibn Malik da Anas ibn Malik Anas ibn Malik shine khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya hidima a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara goma yana yana hidima a gidan manzo Allah bai taɓa yin wani abu ban zala ya ce don me ya yi bai taɓa barin wani abu da ya ce don me ya sa ya bari kenan me abin da ya yi daidai kenan khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi wannan khadim rasulillahi ne ba hadimu ba domin ka hadimu rasulillah to ai wannan mutum ya yi kafirci kenan kun gane wannan da ke ko saboda haka ba hadimu ake ce ba in kuma ce hadimul auliyai to wannan waliyan yake yake mahu yake abin nan Allah ta'ala ya soke wa usair bin hudair da usair bin hudair usair bin hudair yana cikin sahabbai al-ansarawa mutanen madina da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hubbul ansari min al-iman san mutanen madina ma yana cikin imani to haka wannan yasa malam ya ware waɗannan sahabbai duk da cewar san sahabbai wajibi ne gaba ɗaya amma sai ware waɗannan saboda waɗannan suna da magabta suna da mahasada fa'alam annahu sahibu sunna ya ce to Allah ta'ala ya da su inda ya ga mutum yana son waɗannan to lalle ka san wannan mutumin mutum ne da yake da sunna wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyub wa ibn aun wa yunus bin ubayd wa abdullah bin idris al-audi wa sha'bi wa malik bin mighwal wa yazir bin zuray wa mu'adh bin mu'adh wa wahab bin jarir وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة الإمام البربهاري يكي وإذا رأيت الرجل إذا كجمتم يحب أيوب yana son ayyub waye ayyub shine ayyub na abi tamima as sikhtiyani kana siqatan sabatan wari'an kana siqatan sabatan wari'an uba yake cewa shine sayyidul fuqaha shi ayyuba shine sayyidul fuqaha ya rasu a shekara ta 131 wa awun aun ga mutum yana son ibn aun shi kuma ibn aun shine abdullahi ibn aun shaykhu ahli basra shine babban malamin mutanen basra wa alimuhum shine malamin su qala ibn mahdi ibn mahdi yake cewa ma kana bil iraqi a'lamu bis sunnati min ibn aun da dai ba a samu ba a taba samu a iraki ba a zamanin sa zamanin ibn aun wanda ya kai sanin sunna shi wa kenan shi ibn aun ya rasu a shekara ta 150 haka nan wa yunus bin ubaid da yunus dan ubaid yunus dan ubaid shine yunus bin ubaid abu abdullah maula li abdul qais kana imaman aliman wa hafizan muqaddiman mutqanan ya rasu a shekara ta 139 shine yunus dan ubaid abu abdullah alkunya shi kenan maulan yantaccen bawa ne na suwa na abdul qais kana imaman ya zama shugaba jagora aliman masani ne to tunda kaga dama ya zama imam ai kaga ya haddace kenan ko wa sulthani wa huma tamamu fa wa kullu hafizin imamu wa hafizan mahaddaci ne mahaddacin hadisi kenan mutkanan haddata shi mai kwarin gaske ce ba haddace mai tana jin shi yana janta ba haddar mai kwarin gaske ce ya rasu shekara ta 130 da tara wa abdullahi ibn idris al'audi kaga mutum yana son abdullahi ibn idris al'audi waye abdullahi ibn idris al'audi shine abdullahi ibn idris al'audi abu muhammad al-kufi al-hafiz al-abid qala abu hatim huwa imamun min a'immatil muslimin hujja ya rasu a shekara ta 192 abdullahi ibn idris al'audi shine ake ma alkunya da abu muhammad al-kufi mutumin kufa al-hafiz mahaddacin hadisi sun ce mahaddacin hadisi shine al-hafizu a hadisi shine wanda yake da haddar hadisi dubu goma sha biyu da isanadinsu da komai da komai raɗau za kira shi a hanya haka wasu daga cikin malamai suke fada a hanya an ka tare shi zai kawo maka da haddasa su eh shine alhafizu kenan wani shine abin nan sai mutum ya ke wannan ya samu qualification ɗin cewar alhafiz aka zai gazga wani ya zama professor islamic studies aman wallahi musta'an kun gane ko masanin hadisi mahaddacin hadisi yi kira alhafiz amma da hausan kuka ce hafizi kuna nufin mahaddacin qur'ani amma da larabci ba kira mahaddacin qur'ani da alhafis sai dai alqari ko almuqri abu hatim yake cewa huwa imamu min aimatul muslimina shi jagora ne daga cikin jagoron al'ummar musulmi kuma hujja ne shi wa kenan shi abdullahi bin idris al'audi wa sha'abi kaga mutum yana son imamu sha'abi shine amir bin sharhabil a shaabi al-kufi kana hafizan thiqatan muftiyan adraka jama'atan min sahaba ya rasu a shekara ta 104 shi al-imamu sha'abi shi yake kira amir bin sharhabil ash al-kufi mutumin kufa kana hafizan ya kasance mahaddacin hadisi ne siqatan muftiyan mai bada fatawa ne kasan matsayi ne ma mutum ya zama mai bada fatawa sai an yarda mashi adraka jama'ata mina sahaba ya riski taro mai yawa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana shi yayi ido biyu ko sun yi ido hudu da wanda suka yi ido hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa malik bin ka kaga mutum yana son malik ibn mihwal shine albajali alkufi kana kasir alhadith sikatan hujja ya rasu a shekara ta 159 shiwa malik bin mihwal karka shafa akwai malik bin mihwal akwai kuma malik ibn anas wa yazid ibn zurai kaga mutum yana son yazid ibn zurai shine yazid ibn zurai abu muawiya shaykhul shaykhul imam ahmad fil hadith kana aliman abidan wari'an shi wannan yazid ibn zurai wanda ake mishi alkunya da abu muawiya shine shaykhul imam ahmad ibn shine shaykhul imam ahmad shine malamin imam ahmad ibn hanbal eh kun gane wannan ko ai daman ai cikan mutum kenan kaza an ce yana da malami imam ahmad bin hanbal duk yadda ka kaga girman shi to kuma yau gashi an ce maka ga malamin shi amma ka ji mutum yana cewa shi ba shi da malami a to wannan wani ya ɗibi daji Allah kuwa kwata kwata wannan to waye koya mishi haddasa ni kalbi ne an rabbi ko kuwa ko kuma haddasa wa himaru amirul mu'minina to ya ce ba shi da malami Allah ta'ala ya sauke wannan zaka ji maganganu sosai da sosai mutum ya fito yana ganin alfahari ne ya kware ya iya karatu ne ya ce shi ba da malami yake cewa shekul imam ahmad fil hadith kana sikatan aliman abidan wari'an kana sikatan sika ne kakkarfa ne a wurin hadda aliman masani ne abidan kuma mai ibada ne ga ilimin ga ibadar ba wai ibada ce zalla babu ilimi ba haka ta zama kiristanci kenan kun gane ko ba kuma ilimin ne zalla babu ibada ba ta zama yahudanci kenan ga ilimi ga ibada wari an ga tsantseni ya rasu a shekara ta 182 wa mu'az bin mu'az kaga mutum yana son mu'az ibn mu'az shi ko mu'az bin mu'az shine abul musanna al-ambari al-basri kana min al-asbat fil hadith asna alai ahmad bin hanbal wa ghairu shi wannan mu'az bin mu'az babban malami ne a fagen hadisi imam ahmad bin hanbal ya yabe shi yabo mai kyau ya rasu a shekara ta 199 wa wahab bin jarir kaga mutum yana son wahab ibn jarir shi ko wahab ibn jarir shine wahab bin jarir bin hazim abul abbas al kana sikatan shine wahab ibn jarir abul abbas alkunya shi kenan ya zama fiƙa ne shi ma gangaren ne a hadisi ya rasu a shekara ta 206 wa hamad bin salama kaga mutum yana sa hamad dan salama shi ko hamad dan salama shine hamad bin salama bin dinar abu salama albasari basri alimu ahli al-basra kana sayyida ahli waqtihi kana sayyida ahli waqtihi ya zama shine jagora mai fada a zamanin sa fage ilimi a zamanin sa baki da ya rasu a shekara ta 166 wa Hamad bin Zaid ga mutum yana sa Hamad ibn Zaid shi ko Hamad ibn Zaid shine Hamad bin Zaid bin Dirham Abu Ismail imamu ahal basra kana min ahal wara'i wa din to akwai addini tare da shi ka zama abun ba a baki bane ba faɗa bane kawai a ga mutum karatun ya shige shi sunnar ta shige shi ita take juya shi kawai da ganin shi kaga sunnar ko da bai ce ufan ba amma sai kwana yana ta shi ne ahlus sunna sai ya ga babu wasu alamomin sunna tare da shi kamar yadda wancan ya kwana yana ta shi ne masoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ga babu wata alama la min qawli wala min fi'lin na tare da shi na soyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin duk ba a baki bane wa Malik ibn Anas kaga mutum yana son Malik ibn Anas wanda kuma shine imamul a'imma malik bin anas bin malik bin amir bin abi amir al-asbahi imamu darul hijra imamul a'imma kenan malik ibn anas wanda yake an haife shi a shekara ta 94 ko shekara ta 97 kaga akwai magana nau kenan biyu ko a wurin haihuwarsa ya rasu a shekara ta da da tara. wal auza'i kaga mutum yana son al-imam al-auza'i zakal kenan imamu ahli al-imam al-jalil allamatul waqt abdurrahman bin amr abdurrahman bin amr abu amr al-auza'i faqihu ahli sham shine babban malamin mutanen sham wa imamuhum shine kuma limamin su a ilimi ya rasu a shekara ta ɗari 157 wa za'idatu bin qudama kaga mutum yana son za'idatu ɗan ƙudama. shine ko za'idat ibn qadama abu salt al-thaqafi al-kufi al-hafiz qala abu hatim thiqatun sahibu sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thiqatun sahibu ba fa shine yace mu ne ahlus sunna ba wani ne yace mishi yace wannan din sahibu sunna ne ya rasu a shekara ta 161 duk mutumin da kaga yana son waɗannan da aka ambata fa'alam annahu sahibu sunna to ka san wannan mutumin yana kwatanta sunna yana kan sunna in da kaga mutum yana son waɗannan da aka ambata ba wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahmad ibn hanbal idan kaga mutum fa yana son ahmad ibn hanbal wal hajjaj bin minhal kaga mutum yana son hajjaj bin minhal wa ahmad bin nasar kaga yana son ahmad bin nasar wa zakarahum bi khair ya faɗi labarinsu da alheri ya faɗi kyakkyawan magana a kansu wa qala bi ya yi magana irin tasu ya faɗa abin da suka faɗa fa'alam annahu sahibu sunna to ka san lalle wannan mutumin mutum ne da yake kwatanta sunna mutum ne da yake kan tafarki na daidai shi ku Ahmad bin Hanbal shine al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ash-Shaybani Abu Abdullah Imam ahli sunna wal jama'a wa Sheikhul Islam Imam Ahmad bin Hanbal kenan wanda yake an haife shi a shekara ta 164 ya rasu a shekara ta 241 na biyunsu a wannan zubin shine alhajjaj bin minhal shi kuma wannan shine alhajjaj bin minhal albashari abu muhammad haddasa an al-bukhari haddasa an al-bukhari ya yayi karatu a wurinsa a wurin wa alhajjaj bin minhal wa kana siqatan ya zama siqa ne ai da zara an ce rawa an bukhari fi sahihi shikenan ai kana thiqatan wa kana thiqatan sahibu sunna ka jifa fa kowannen su kan bi ne kowannen su matsayi ne na farko thiqa ne na biyu kuma sahibu sunna ne kowanne matsayi ne mai zaman kanshi kuma wani ne ya faɗa mashi ba shi ya faɗa ma kanshi ba ya rasu a shekara ta 217 wa ahmad bin nasar da ahmad bin nasar shine ko ahmad bin nasar al-khuzai kana min kibarul ulama عمارا بالمعروف فعالا للخير قوالا للحق قتل في فتنة خلق القرآن wannan ahmad bin nasar al-khuzai kana min kibar ulama ya kasance daga cikin manya-manyan malamai ammaran bil ma'ruf mai yawan umarni ne da kyakkyawan aiki shine ammar ba wai amir ba ammar ne kaga fa'al kenan siga mubalaga kenan fa'ala lil khair mai yawan aikata alheri ne yana yawan aikata alheri idan aka ce alkhair duk abin da ka sani na alheri yana aikatawa qawwalul haq mai yawan faɗan gaskiya ne mai jajircewa ne akan faɗan gaskiya qutila fi fitrati khalqil qur'an wannan an kashe shi ne akan bala'in da ya afka ma al'ummar musulmi na shin alqur'ani halitta Allah ne ko ba halitta ba wanda ke sa amr ubaid al-mu'tazili suka kirkiro wannan bid'ar suka samu sarakunan lokacinsu suka ɗaure musu gindi su ma'amun kenan sai a ɗauko malami a zo a ajiye shi in ya ce alkur'ani ba halitta Allah ba ne ya ce alkur'ani magana Allah ne a kashe shi shi ya sa imam barbahari ya ware waɗannan ahmad bin hanbal da alhajjaj bin minhal da ahmad bin nasar saboda su akwai jarabawa da suka samu ta musamman har ya kai gargarar malamai suna cewa to su dai in suka yi lissafi suka ce a taura injila zabura ƙur'ani nawa kenan suka ce hudun nan halitta Allah ne abinda suke nufi da hudun nan su ne yatsunsu nan da suka nuna su kuma waɗanda suka saurara sai su sun ce abin da aka faɗa shi kenan sai a ce to a kyale shi a ya ce ƙurani halitta Allah ne imam ahmad bin hanbal ya ce in ya faɗa wasu sun gane jahilai ba za su gane ba saboda haka kurkuku bulala ba abin da ba a mai ba yace ba zai canza ba aka ja mai illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman yace ya yadda duk bai abin nan ba in ya ce waɗannan abubuwan guda hudu halittar Allah ne shi kenan abin da za a sajjala kenan ya ke gargara yana ana dukan shi ana mai bulala aka ce ya faɗi cewar alƙur'ani halitta Allah ne sai ya ce da wani tambaye shi ya je waje ya je ga me ke faruwa ka kusan fada sarki fada kawai ya kake ganin ka san fada ta kai fadin gidan wani sai ta kusa wata karamar unguwa yana fitowa ya ga mutane baki ɗayansu kowanne da alƙalami yana jiran ya ji mai imam ahmad zai faɗa ya rubuta yace to yanzu a kan ƙware ya mutu waɗannan ya mutu waɗannan su rayu dan yana cewa qur'ani halitta Allah ne to shikenan duk abin kenan da duniya za ta dauka kisa malam ya ware su yace to in dai kaga mutum yana son waɗannan wa qala bi qawlihim ya faɗi magana irin tasu fa alam annahu sahibu sunna to ka san wannan ma sunna ne domin sun tsayu akan sunna so kenan yanzu an gana so a soka ba kai zaka zo ka ce a soka ba ko ka sanya san ka sharadi ne na imani kun gane ko a'a ba shi zaka yi ba abinda zaka shine ka so Allah ka so manzo Allah sai Allah ta'ala ya sanya san bayi a zuciyarka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda imam al-tirmidhi ya kawo hadisi a karkashin wannan ina fata mun fahimci waɗannan al'amura din to haka za ga bayan da malam ya ambaci sahabbai sai ya biyo tabi'ai da tabi'u tabi'in da cewa da irin hidimar da suka yi shi yasa ibnu abi dawud yake cewa min ba'dihim fatabi'una li husni ma'akhizin wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu wa malikun was-sawri thumma aquhum abu amr al-awza'i dhaka al-musabbihu wa min ba'dihim فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصحه ulaika qaumun qad afallahu anhum fa ahbibhum fa innaka tafrahu kaso su zaka farin ciki waɗannan inda mutum yana so ya zama ya raba wata duniya da lahira irin waɗannan zai musu addu'a na alkhairi don sun tsaya tsayin daka wurin su ga rayuwarsu ta tafi akan wannan addinin amma yau kawai mutum ya sha iska ya zuki iska zai ce to waye malik ɗin eh ya ce me hujjar malik din malik din da ya faɗi magana ina hujjar shi ai malik ba shi da hujja wani ne fa yake foli yana foli fa yana karatu ya rubuta kurakuran imam malik guda goma inda za ka ɗauko shi ko kuma shi ɗin ajiye shi ɗauko malamin shi kace da malamin shi ya ja ma hadisi ya ja maka babi ɗaya a cikin waɗa sai ga yana jan bakin bakin na jan shi kuma haka zai kasance ba yana jan bakin bakin na jan shi amma wai shine wai ya rubuta kurakuran malik guda goma wai yana karatu a koli waɗansu za ka ga ɗaliban eh su ne tun da su suka ji amma akwai tasirin malamansu a kai tun da malami ne zai hawa kan mumbari ya kace kace da su in aka yi rahin sa'a ma yana da awa sunna ya ce malik ɗin ba shi da dalili su kuma ɗalibai su ji saɓa wa malik ma ibada ce so daga duk abin da aka ce wannan malik ya faɗa to shi ya yi saɓanin haka yana jin shi ne sunna kawai kamar yadda shi a suka ɗauki in dai kuka yi dama to su su yi hagu kawai shi ne daidai wani wanda shi ne abin da aka karanta da shi'a da zaran kun kallaci gabas kun yi sallah to shi ko da bai zali kibla bai kallaci yamma haka karanta da su irin wannan bala'i da ya afka ma duniya ya afka ma wasu daga cikin ɗalibai wallahi masifa ce in aka ce yana daga cikin dalilan masifar karancin rai da samun shugabanni irin waɗannan ba za ka musu ba tunda duk mutumin da ya ci naman waɗancan malaman ya kake ganin zai ƙare kun yi shiru waɗancan malaman fa ɗauki wasu malamai nan kurkusa nan kurkusa wani da ya tasa naman abubakar mamur gumi yana ci ya tasa naman shi yana ci ya tasa naman shi yana ci sai da ya ce kwara arne da musulmi ko bai faɗi wannan ba nama dafin ne ya kama shi sai da ya faɗi abin da bakinsa ya ce kwara arne da musulmi to ina ga naman irin su imam malik ibn anas naman irin su imam ahmad bin hanbal naman irin su wani irin su wani mutum ya ji kawai saba wa malik din ma yana jin shine ma ibada shine sunna na wannan masifa ce ba karamin masifa ba ce bala'i ne ba karamin bala'i ba ne inda barba barbahari zai lissafa waɗannan ya ce duk wanda ya faɗi magana irin tasu ma wannan sahibu sunna ne ta sana a samu wani shi kuma aikinsa kenan ya dinga bin maganganun nasu ɗaya bayan ɗaya yana warwarewa wai yana jin wannan sunna ne wai amma ya saba ma hadisi kaza ko kunya baya ji inda ka tambaye shi wanne littafi ya karanta daga farko har ƙarshe da ƙyar ka samu saboda ne saboda littafin farko da ya fara karatu shine bulugul maram kafin ya gama kitabu tahara ya yaye shi ya bar zuwa can jimawa shi ma kuma ya kafa nashi majalisin shi kenan kawai yana jin bikin bikin na jin shi wannan ba karamar masifa ce ta afka ma ɗaliban ilimi ba nasu Allah salamatu wal afiya mutanen da suke ma addini irin wannan hidimar mutanen da akan rayukansu akan imam malik ibn anas ya ce duk wanda ya saki matar shi akan tilas ba ta saku ba ba irin azabar da bai gani ba nasara ko wannan lokacin Allah dole mutum ya samu bakin shi amawali dole mutum ya samu bakin shi linzami in ba haka ba zai je ya kai kanshi ya baro ya je ya hallaka in ya dinga tasa irin waɗannan malaman yana zagi yana aibantawa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah azawajal ya yi littafi mai zaman kanshi wanda zai taimaka ma ɗalibai wannan littafi kuma shine rafuul malam an a'immatil a'lam rafuul malam an a'immatil a'lam wannan littafin ba shi da yawa ko rabin bulugul maram bai kai ba darul makuna da shi ba shi a kusa ko ba shi da yawa wasiya ta ga ɗalibi wasiyata ga ɗalibi shine in ya samu littafin aƙalla ya karanta hisu uku aƙalla tukunna ma'ana ta kullum ya sauke kenan kun yi shiru daddace da ɗaliban da an bada karatun sai ya sauke da ya bada karatun sai ya ce ya samu kalmar da bai gane ba amma kuma a ɗazu da wata kalmar ya gane ya kama zaki sai imam malik sai imam abu hanifa su waye su waye sai ka rasa da me ya gane wancan amma kuma ya zo ya kasa gane wannan la ba karamin masifa bace akan wannan ba muna taqdisul ashkhas bane ba ana tsarkake mutane bane amma inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu Allah yana ba da kariya ga dukkan waɗanda suka imani yanzu da zaka ce Imam Malik ya saba ma wannan hadisin sai mu tambaye ka kawo sharɗin Imam Malik inda za a ce ka kawo sharɗin Imam Malik sai ke tambaya ka ce dama yana da sharɗa ka ci abu na farko ma kenan saboda haka akwai masifa irin wannan wallahi mutum yi hatara mutum yi hatara ina ma kaina nasiha ina ma yan uwa ɗalibai nasiha mutum ya hatara sosai da sosai ya sai irin maganganun da zai dinga faɗa ya sai inda zai dinga zuwa ana fada maganganu inda za a dinga tasa naman malamai irin waɗannan kuma ka ga abin ya yi tsoro ya bi jiki haka yake ta biyowa haka yake ta biyowa haka yake ta biyowa har yanzu har malaman yanzu ba ba sha suka yi ba haka za a ga mutum ya samu Muhammad Nasiruddin Albani ya ce bai Yahudi ne mun irin bala'i ne wannan mutum yana kan neman ilimi wata masifa ta afka ma neman iliminsa wanda yake in yi asarar wannan ilimin shi kenan fa ya tashi aiki kwata-kwatan shi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu mana yake cewa yi mana nasiya sosai da su domin waɗannan bayan Allah sun yi gwagwarmaya sosai wurin kare sunna sun tsaya tsayin daka wurin ba ta kariya wurin aiki da ita Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara mutane ne ba kana jin su ana faɗan tarihin su ke sai ka ji wani kamar jiya rasu amma wanzu wani yana nan daren shi malam ɗin kage ji waɗannan malaman da malam ya faɗa fa wasu su da yawa malam waɗansu su da yawa limam duk ba mun karanta ba imam imam imam kowannen su yana da mazhaba mai zaman kanta ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan mazhabobi guda hudu su zama su ne shakundu musamman ga ƙananan ɗaliban ilimi mazhabar imam ahmad bin hanbal da imam malik abin da mazhabar abu hanifa da imam malik ibn anas da muhammad ibn idris ash-shafi'i da imam ahmad bin hanbal ma'ana hanafiya kenan da malikiya da shafi'iyya da hanabila waɗannan ta uku da take ta biyar take musu ita ce maza ba su zahiriya amma duk mutumin da ke karatu tsaftatacce wanda ke bin littafai da malamai sun zai ga akwai ara sosai da sosai akwai maganganu na mai zaka zance kala kala al-auza'i kala kaza kala kaza kala kaza duk zaka ji malamai ne da duniyar ilimi ta san da su amma ubangiji Allah madaukakin sarki shike bayyana da wasu ya kuma ki bayyana da wasu don wata hikima ta da wata maslaha ta shi وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فحذروه وعرفه فإن جلس معه بعد ما علمه فاتقه فإنه صاحب هوى yake cewa wai za a ra'aita rajula ya jilisu ma ahalil ahwa idan ka ga mutum yana zama tare da mutanen da suke bin son zuciyarsu su ne ahalul ahwa su ba qur'ani suke bi ba ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi ba a'a su kawai abin da i daidai da su su bi wanda ya saba musu su kibi ko da kuwa qur'ani ne ko da kuwa a hadisi ne kawo ko wannan ita ce tsantsar aqida yahudanci ita ce turbar yahudawa kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun haka ita ce su kullama ja'ahum rasulun a duk lokacin da manzo ya zo musu bima la tahawa anfusuhum da abin da zuciyarsu ba ta yi musu ba kawai sai su kama sai su ta wasu manzannin su kashe wasu aikin kenan da suke yi to duk mutumin da kaga yana zama tare da masu bin son zuciyarsu fahzaruhu to wannan mutanen ku ka kiyaye su wannan dandalin ka nisance shi fahzaruhu ku nisance ku nisance shi shi wannan mutumin kenan wa arifu kai ka san shi sosai da sosai ka gane shi domin ka nuna wa mutane wannan mutumin son zuciyarsa shi yake bi wannan mutumin ba Allah da manzo yake so ba wajibin ka ne wannan domin Allah ta'ala yana cewa wai zara ita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'aridu anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud da zikira ma qawmi zalimin har ma idan ka zauna can sai ka tuna ai mutanen nan fa ba Allah da manzo suke magana a kai ba tsam tashi tare da su tashi ka basu ana fala taq'ud da zikira ma qawmi zalim bayan ka tuna kar ka zauna tare da su su ne fa da Allah ta'ala ke cewa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum in kun zauna tare da su kuma kun zama irin su duk inda aka zauna ba abin da ake zagi ba abin da ake magana sai alkur'ani mai girma sai sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai mutanen da suka yi addini hidima su ake bi tashi ka ban wurin mai wannan abin kuma ka gane shi sosai da sosai dan ka nuna ma wannan mutumin ba mutumin kirki bane fa yanda la sama'ahu ba da ma'alima idan ya zauna tare da shi bayan ya sani fattaqihi to ya ji tsoronsa ya kauce mishi bayan ya sani ya zauna to da ya tuna ya zai tashi fa innahu sahibu hawa wannan mutumin son zuciya shi yake bi shi ko mutumin da ke bin son zuciya to lalle ilalla eh, mun abin nan makomashi Allah ta'ala ya tsare mu malai ce wa idza sami'tu ar-rajula ta'tihi bil afar فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه إيش وإذا سمعت الرجل إذا كجمت تأتيه بالأثر كان كاو مشي حديثي فلا يريد بايا سو da ka ce mai manzo Allah ya ce ka ce ya ce maka a'a shi ba wannan yake so ba wai yuridul qur'an yana so kawai ka ce mai alqur'ani ne kadai fala ta shukka kada ka kuskura kai shakka annahu rajulun kai da ka ji shi yana wannan maganar to kada shakku ta zo maka a zuciya akan cewar shi wannan mutumin da yake cewa baya son hadisi sai dai qur'ani yake so annahu qad annahu rajulun qad ihtawa allan sandaqa mutum ne da zindikanci ya riga ya mamaye shi ya riga ya yi a cikin zindikanci shi kuma zindikanci shine mutum ya bayyana da imani ya boye kafirci mana kafirci ne ma ƙara a zuciyar shi yana samun dama zai ce ƙur'anin ma baya so to amma matattakala ya bi domin me ai Allah ta'ala ya ce mana a cikin alƙur'ani ɗin. wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da azzikir alƙur'ani kenan saboda me litubayyana linnasi. domin ke wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abin da aka sauka musu wa ka dora ma nauyin bayani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala lam yatafakkarun domin wannan yasa su yi tunani su gane cewa wala alqur'ani saukake ne daga wurin Allah madaukin sarki sai aka dora nauyin bayanin shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bayanin da manzo Allah zai ma qur'ani ko dai yayi shi da me da bakinsa kun gane ko kamar yadda sahabbai suka ce da Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna suka ce ya ma'aikin Allah a cikin waye kuma baya zalunci su suwa kenan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu ba wannan zaluncin ba zaluncin na shirka ba ku ji abinda da al'abdu salih ya ce ba inna shirka la zulmun afim ba saukar da ayoyin da ka bi ba waye yi musu bayani ya dauko wannan ayar ya nuna ga abin da ke nufi shine wa shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin aikin da Allah ta'ala ya dora mishi kenan da aka ce idan mutum ya rasa ruwa in zai sallah ya ya taimama sai ya fahimci to tun da idan alhadithul asghar fitsari ko bayan gida ya kama mutum bai samu ruwa ba zai yi me zai yi taimama haka to shi kuma janaba ce ta kama shi shikenan sai ya burkida a ƙasa sai ya yi birkinu a ƙasa shi ne wannan sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi yace ga yadi sai manzo Allah ya ce mai a'a ai ya ishe ka kai kaza kai kaza saboda me yaka saboda larabcin aka nuna mishi shine abin da larabcin fata yamma Musa idan tayyiban yake nunawa yadda yayi Allah sallallahu ya ce mai a'a ga yadda zaka ga yadda zaka na fata mun fahimci wannan saboda haka zai nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin alqur'ani da magana shi yayi bayanin alqur'ani da aikinsa domin a ƙur'ani mun karanta abin nan sun mal ya ƙazu tafafahum wal yufu nuzurahum wal ya tsawafu bil atik su yi ɗawafi a albaitul atik to ɗawafi sau dawa eh, a kenan da wani iso ɗaya da wani iso dubu duk sun yi ɗawafi ba bambanci kenan da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je sai ya ɗawafin sau bakwai sai nuna mana shi sau bakwai ake yi in kai so takwas kayi bidi'a kai so shida ka yi bidi'a sai dai idan rafkan nuwa ka yi amma ka ce a tun da ɗawafi ne yana da falala kuma nan kawai ake yi bari yi so takwas kun bayyanci wannan da ke ko to haka wannan bayani ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya dora mishi ya ce ya yi kuma ya sheje shi ya ce wa najmi da hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa anil hawa duk abin da baya magana in dai an nutuku ne baya yi akan akan son zuciya duk abin da ya faɗa in huwa illa wahayin yuha wahayi ne aka yi mishi hadisi wahayi ne alqur'ani wahayi ne alqur'ani lafazin da ma'anar daga wurin Allah madaukakin sarki ne hadisi kuma ma'anar daga wurin Allah lafazin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kuma ka za ga abubuwa ga sanan birjik wani da ya ɗauki dakon abin yana cuwa-cuwa ne kawai yana neman kuɗi kare da wannan harkar amma da yawa za ka ji abubuwa magangan da suke da yake yi akwai tufka da warwara sosai da sosai tufka wa salam kamar ya akan fi'ilinsa eh. cewa yi wannan ya sa dalilin da ake gabatar da a kan fi'il wannan ya ce ta usul fiqh shi za ku ga an yi shiru da da da fi'ilin na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanne ake fara gabatarwa eh alqawl ko alfi'il ce me saboda nam sai suka kun bai ci maganar ko ya ce abin da ya sa ya ce a gaba shi ya gabatar da alfi'il ne saboda da na salim ya ce a je aske kai a da hudaybiya sabe su ga abin yi girma na su suna ganin da su warware kwanar kawai an afka ma yakin gaba ɗaya kawai sai da wata daga cikin iyalan shi a shekara ana neman shawarar iyali ta ce ya rasulullahi da za ka kai ka je ka aski da ka aski kawai za ka kowa yana yi yana zuwa yi aski shikenan kowa ya kama askewa kun ka san magana ta fita yi kun gano wannan da ke ko to kun ga da kuke wannan magana na ga malamai suke sabani wanda suka ce za a fara gabatar da alfi'ilu kun gane wannan da ke ko sun ce alƙaulu nasakh yana shigan shi misali wanda suka ce za a fara gabatar da alƙaulu sun ce alfi'lu takhsisi yana shigan sa dan zai iya yiwa wannan khususiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana ce a babu ta'arud a usul fiqi da ake karantawa ina fata mun gane wannan da kyau ya aishe mu da mu fahimci cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da maganarsa da aikinsa da al'amuransa sun yi mana bayanin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani mai girma amma kaga ba ma aya waɗansu ma'anonin da bata ɗauka ba wai don cimma wata mummunan manufa kamar wani da aka tambaye shi aka ce to in ka ce ba za ka yi amfani da hadisi ba ina za ka kawo raka'a uku a sallar magariba ina za ka kawo raka'a biyu a sallar lishi a abin sallar asuba ina za ka kawo raka'a hudu a sallar abin nan lisha da azhar da al'asar sai ce Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'il malaikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' to haka wannan in dai banda waɗanda ya tasa a gaba ɗin ya mai da su duwatsu in suna da ƙwaƙwale. in suna da ƙwaƙwale. kun gano wanda ke ko ba wai ma ɗin ma din yi musu ba ai za su me yake fada alhamdulillah ja'al malaikati rusulan dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mala'iku su zama manzanni uli ajnihatin ma'abuta fukafukai su suwa kenan mala'iku fukafukai uli ajnihatin ajnihatin na kira ce ko ba na kira ba ce jumla ba'ada na kira kun yi shi na halakun tsoron Allah sifa ba'da ma'arifa hal uli ajnihatin masna wa sulafa wa ruba ashe masna wa sulafa wa ruba sifa ne na me na ajniha fuka-fukan akwai mala'ika mai fuka-fukai hudu abin nan uli ajnihatin masna akwai mai fuka-fukai biyu wasu lasa akwai mai bukafakai uku uku waru ba akwai fukafukai hudu zi da khalqi ma ya sha. E eh? to zan ya ce uku a nan wai rakawoyin magariba kenan biyu a nan rakawoyin asuba kenan hudu a nan rakawoyin asar kenan to ina hudu rakawoyin abin nan a zahar da lisha ɗaya kenan yazidu fil khalqi ma yasha kenan mutum yana da dama ya dinga ƙara rakawoyin kun shiru to wannan jahilci ne makare yake sa mutum ya faɗi irin waɗannan maganganu so irin waɗannan ƙungiyoyi na ɓata hisa ga malam yana ta magana yana ta jan kunne cewar mutum ya nisance su mutum kada ya kusa ma da inda suke domin mutum za su hallakar da shi ya hallaka kuma abubuwa ne masu yawa da suke jan irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala da ya sauwake kawai mutum abin da zai shi ne kullum ya nemi Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan shari'a kullum ya nemi Allah ya tabbatar da shi akan shari'a wannan ita ce abin da za a fara wannan shine abin da za a fara mala yake cewa wa alam eh qum min indihi mala yace da zaran ka ji mutum yana faɗan wannan tashi daga inda yake wada'ahu ka kyale shi domin da ka zauna yana cewa shi ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da kaza tashi kawai dan da zaran ka fara ka fara zama kai zai sai ka ba zuciyarka ya dinga kakaba musu ma'anoni na alkur'ani wannan ma'anoni da qur'ani kuta kuta bai dauke su ba kamar yadda takaitaccen bayani ya gabata wa'lam anna al-ahwa kullaha radiyatun tad'u kulluha ila sayf wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyya fa innahum yarudduna an-nasa ala tatil wa zandaqa malai ce alam ka sani anna al-ahwa lalle dukkanin ƙungiyoyi da suka gino akan san zuciya wanda yake kuma gaba ɗayan su kullaha duka radiyatu duk gaba su ƙazanta ce da'u ila saifi kullu abin nan ta kullu ha ila saifi duk baki ɗaya su suna kira ne ila saifi zuwa ga fitina waɗansu duk su suke kira zuwa ga fitina akwai waɗanda suke ɗaukan fitina da hannunsu akwai kuma waɗanda a'a su suke kunna wutar rikicin ina ba ta mafahimci wannan da kyau duk ƙungiyoyin ɓata ka kallace su duk su suke neman ta da hankali in ba haka ba da suka fito suna yawon maulidinsu su ci gaba da yawon maulidinsu mana to me yasa dan sun zo kusa da masallacinku sai a tsaya a yi ihu a yi zagi a yi zagi a yi zagi a ce sai an yi ai sai an yi ba dalili ba ne ina fatan kun bayyanci wannan da kyau a ɗibin mintuna ni da suka zo huce nan makarantar nan hudun islam da ke nan kwanwo ni shine karo na farko da na gani suka fito suka zo daidai nan makarantar suka tsaya na ɗauka ma gaban gosulin ne cika a'a tsayawa kawai suka yi saboda sun ga makaranta ce ta ahlus sunna suke zage-zagen su suke iwa-iwan su ba abin da ba su yi ba sannan suka wuce wai fa waɗannan ba su suke tada fitina ba a'a ku da kuka ce wurin ku wai ku za ku tada fitina kun ga abin da malai faɗa ko duk kungiyoyin su suke tada fitina to haka zaka duk wata kungiya za ga su suke tada fitina wa arda'uha malai ce mafi munin su wa akfaruha mafi mafi kafircin a dukkanin ƙungiyoyi a rawafi su ne rafilawa su kuma rafilawa abinda yi aka kira su rawafi saboda sun yarfar da zaid bin ali bin hussein zaid bin ali bin hussein bin ali bin abi talib shi zaid bin ali bin hussein shine rawafi ɗin suka zo suka ce ya tarayya da su akan tsine ma abubakar da umar ya ce shi ba zai yi wannan ba domin mataimaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mataimakawa kenan kakan shi kun gane wannan da kyau ko to tun da ya faɗi waɗannan abubuwa sai suka ce idan narfoduk to kan mun yarfar da kai ba mu ba kai haka suka faɗa ba su ba shi shi sa ya kiransu an ga lura ko daga cikin a'imma nasu wanda suka kirkira babu da ai zai rubuta ali to wannan su ne shi'a wanda yake bayanin su da yawa ya sha gabata sosai su ne mafi munin su kun gano su ne akfaruha mafi muni kenan ka lura zamanin abacha wa suka dinga tsine ma eh abacha suka dinga tsine ma abdusalam ya hau suka ci gaba suke kiran shi adu salam da obasanjo ya fa shiru haka ne ko ba haka bane yan uwa haka yake yar addu'a ya hau suka yi sam da shi mai malafa ya shi kenan suka shiru haka suke kullun wai na bada wannan misali ne da kowa cikinmu nan an yi abin a gabansa ka lura in dai musulmi ne yake yi yake mulki to za ga babu irin tsine mai da ba za su yi mai ba amma da obasanjo ya zo har iran suka kai shi ba ya gaban ku bane wai wani abu da duniya sun shaida gashi na a gaban su da kawai da aka ce akfaruha ba sa yaƙi da kowa sai da musulmai shi'a ba ba sa yaƙi da kowa sai da musulmai kwantinonin da aka kama a Legas daga yana aka ce sun fito kun yi shiru daga yana aka ce sun fito ya labarin yake Allah kaɗai sai ina labarin yake yanzu so waɗannan mutanen yan shi'a ba ruwansu ba ruwansu da arna ba ruwansu da arna abin da yake gabansu kawai shine musulmai da musulmai suke yaƙi amma duk wannan abin da hezbollah suke yi waye waye waye duk ba ɗin ɗin ma ɗin ma yake sai wani karan za ku ji labari akan hezbollah ko hizbu shaitan talabanan ba kai mala wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa mabiyan amur bin ubair kenan da wasu bin ata wanda yake su ne suka kafa mazhabin mu'tazilawa saboda me su suka ta'addanci a majalisar alhassan al-basri sun karatun ba an dan fara kenan suke zafin kai kai suka koma gefe guda kata da bin da amai ce e shi kenan sunan ya bi su daga nan sun fara karatun ba wani abin da suka karanta na kirki suka kama suka zama malamai suka dinga kafirta da duk wanda za su kafirta kawai suka asasa mazhabin mu'tazila kuma irin waɗannan ya aiki har yanzu za ga yana nan zaga mutum ya fara karatu karatun ba inda ya kai ya zo ba shakka ba gudu ko ya gita ya makuwa kaulasa Allah ta'ala ya sauke wal jahamiyya da kuma jahamiyya mabiya jahan bin safwan kenan wanda yake bayanin shi ya riga ya gabata fa innahum yarudduna an-nas an nasa an at tatil duk waɗannan suna mayar da mutane su je zuwa ga at-ta'til idan aka ce at-ta'til shine nafi'ul asma wa sifat kore sunayen Allah ta'ala da sifofinsa korewa to bai ce maka babu Allah ba amma ya ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya ba a cewa ina yake baya cewa to me kenan yake eh ya ce kenan babu shi ba Allah ta'ala ya sauke wa suna mai da mutane su zama zindikai saboda me za su ce sun yi imani ne a baki amma kafirci ne makare a zukatansu واعلم أن من, من min ashabi من أصحاب محمد wa الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم فاعلم ma إنما أراد sallallahu alaihi wa sallam wa وقد آذاه fi قبره malam yace ka sani anna man tanawala ahad min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama lalle duk wanda ya taba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba mutum ɗaya daga cikin su Allah ta'ala iya su fa'alam annahu innama arada muhammadin sallallahu alaihi wasallama to ka sani wannan mutumin da yazo yana taba sahabban manzo Allah yana zagin su yana aibanta su ba su yake aibantawa ba yana aibanta yana nufin yana son ya aikata ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dama yake so kun yi shiru mutum da yazo ya samu malamin ka yace ai daliban nan nashi duk marasa mutunci ne to me yake nufi eh yana nufin yana nufin malamin kaɗin nan ba shi da mace ganin fuskar ka ne ya sa ya ce ɗaliban mutum ne zai same ka ce ai manyan abokan nan naka duk ɓarayi ne to me kenan yake so ce eh shi sa malam ya ce duk wanda kaga yana aibanta sahabban manzan Allah sallama manzan Allah yake son ya aibata to abin dama ce bai samu ba yana nan yana jiran damar wa kada azahu fi qabri kuma hakika ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah na kabarinsa kuma mun san hukuncin mun san bayanin wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ne ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle duk waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama la'anahumullahu Allah ya tsine musu fi dunya wal akhirata anan duniya da lahira wa adalhum azaban muhina yayi musu tattalin azaba maulakanciya manzon Allah sallama yana kabarinsa sana cutar da shi sun ce wanda ya karantar ba su iya karatu ba ashe kenan sahabban manzon Allah kai inna lillahi wa sai kenan sai ya za ka kwatanta al'amarin duk waɗanda rasulun ya karanta ya ce ya yabe su Allah ta'ala ce ya yabe su wai duk ba haka bane Allah ya sauke ma'ana yace wai idza zahara laka min al-insani shay'un min min al-bid'i fahdharhu fa inna alladhi akhfa anka akthar mimma azhar ma'ana yace wai idza zahara laka min al-insani shay'un min al-bid'i idan wani abu na bid'a ya bayyana a gare ka daga wani mutum wani mutum ne ka gan shi haka kawai sai ga wani abu na bid'a ya bayyano a gare shi fa hazarhu ka kiyaye shi kai nesa da shi kai kafa kafa da shi fa innal ladhi akhfa anka abin da ya boye maka na bid'a akthar mimma azhar shi yafi yawa akan abin da ya bayyana eh saboda da zaran kaga ya fara bayyana da bid'a ka fara kafa kafa da shi ka fara a hankali da shi in ba haka ba to zai dinga bayyanar da su zai dinga bayyanar da su wannan guda ɗaya da ya bayyana da ita imai inkari in ba kai mai inkarin ta ba sai ga a hankali ya bayyana da ta biyu kuma a hankali ya bayyana da ta uku wai za ra'aita rajula radi al-tariq wal mazhab fasikan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati fashahu wajlis ma fashabhu wajlis ma'a fa innahu laysa tadurruka ma'siyatu وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متشك متكشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتحلك معه yanzu malam zai buga mana misali ko yana buga mana misali akan mutane guda biyu mutum na biyu tintirin dan bid'a ne kun gane wannan da ke ko mutum na farko kenan mutum na farko tintirin ɗan bid'a ne mutum na biyu kuma yana da asali na sunna yana da asali na sunna abin da bai fitar da shi daga kafirci ba amma kuma yana aikata laifuffuka sosai da sosai to a cikin su su su biyun ba wai a cikin al'umma baki ɗaya ba a cikin su su biyun waye ya fi dama dama shine malam yake magana shi sa ce wa idan ra'aitar rajula idan ka ga mutum radi a tsarik ba shi da kyakkyawar hanya hanya shi ba mai kyau bace inda ya tasa a gaba kawai ham ham ham ham yake wal mazhab manufa shi ba manufa ce mai kyau ba fasikan mutum ne wanda yake fasiki ba fasikanci da ke fitar da mutum daga musulunci ba domin akwai fasikancin da ke fitar da mutum daga musulunci akwai wanda ke barin mutum a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne to kenan yanzu idan mutum idan musulmi ya zagi musulmi shi wanda yi zagin ya kafirta da Allah ta'ala ya ce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri fasikanci iblis fa na kun gane ko shi yasa yace idan ka ga mutum fasikan fajiran mai barna sahiba ma'asin laifuka yake a'udhu billah zaliman zalunci yake yi wa huwa min ahli sunna yana daga cikin ahli sunna yana jingina kanshi ga sunna ana fatan mu fahimci wannan da kyau amma duk waɗannan laifuffukan da yi laifi ne a matsayin su na laifi bai kai shi ga kafirci ba domin kowa ya san akwai laifin da ke kaiwa ga kafirci akwai kuma laifin da baya kaiwa ga kafirci sai dai waɗannan kabira yayi ba su kai shi ga kafirci ba malam yace fashabu ka zauna tare da shi fashabu ka abokance shi wajlis ma'ahu ka zauna tare da shi fa innahu laysa tadurruka ma'asiyatu laifin da yake ba za ta cutar da shi ba ba za ta cutar da kai ba saboda me in ka ce mishi abin da kake yi dinnan wallahi ba shi da kyau ya zai ce maka zai ce gaskiya ne don Allah ka taimaka mana da addu'a kun yi shiru zai ce a taimaka mana da addu'a ɗaya kenan na biyu zai yi abin a bayyane ko a ɓoye eh a ɓoye zai sai ya haska ya haska ya duba ya duba ko mudu zai rage maka sai ya dan faki idanka ga ka a gaban shi amma sai ya dan faki idanka kun yi shiru sai ce wai za ra'aytul rajula idan ka ga mutum mujtahidan fil ibada mai kokari ne wurin ibada mutakashifan yana kaskantar da ke wurin ibada mutarifan ya nace sosai da sosai bil ibada wurin ibada sahibi hawa amma tintirin dan bid'a ne sai malai ce fala tajlis ma'a kar ka zauna tare da shi amma kuma yana ibada eh wala tasma kalama karka saurari magana shi wala tamshi ma hu fi tariq karka tafi tare da shi akan hanya hanya ta raba ku imana eh hanya ta raba ku in kaga kuna tafiya sai ka dan ja baya in yayi nisa sai ka taho kun yi shiru in ba ka ba sai a ce kai magana cikin almajiran shi a ce subhanallah mun ga wani kuma shi ma mana ya ce fa inni lalle ni la amanu ban aminta ba har yanzu nan an ta haliyar tsariƙa ka ɗan ga hanyar nan tashi tana da kyau ta ɗan yi maka kyau fa ta halika ma'ahu sai ka halaka tare da shi saboda me shi wannan ibada yake yi amma maɗan a ne saboda ka wannan abin da yake na bid'a ji yake ibada yake yi ta karbu biya ilallah ɗaya kenan zai nemi ya tuba a'a ai ba zai nemi tuba ai kamar yadda kasancewar wani mutum ya zo ya ce maka salloli biyar din na an rage su sun dawo uku ya kake ji a kai ma san ba zai yi ba to haka shi ma yake jin ibada yake yi zai bayyana ko ba zai bayyana ba zai bayyanar bayyanawa za ta tsarsu ga wani kun gane wannan da ke ko to wannan ba wai malam yana nasanta yana ba da lasisa a ji aikata laifi ba ne a yana kwatanta maka barnar bidi'a da barnar sabo shi mai sabo yana jin sabo yake yi zai tuba mai bid'a yana jin ibada yake yi zai nemi ya daɗa zurfi a ciki eh? mala ya ce ba ga yawon nan da suke yi ba da haka aka fara su aiki suke ibada suke yi saboda haka za a ga akwai bambanci mai laifi zai tuba mai laifi zai nemi har ma ya ce ka sashi a addu'a ya bar wannan abin na kenan biyu mai laifi ba zai yi a bayyana ba na kenan haka za ka dinga bayyanawa amma shi wannan zai bayyana zai ji cewar ibada yake yi zai nemi ya jajirce a kai bai Allah ta'ala ce abulhum shiraka'u shar'u shara'o min addini dini ma lam so haka mala ya nuna mana lalle akwai bambanci nesa ba kusa ba akan bidi'a. da kuma abin da yake sabo sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu misali ra'ayu nusbun ubaid ibna wa kharaja min indi sahibi hawa fa ya bunai min ayna kharajt qala min indi amr bin ubaid qala li an araka kharajta min bayti khunsa ahabu ilayya min an araka takhruja min an araka takhruja min bayti fulan wa fulan ya li an araka kharajta min baiti khunsa ahabu ilayya min an min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan wal an talqallaha ya bunayya zaniyan fasikan sariqa kha'inan ahabu ilayya min an talqahu bi qawli ahli al ahwa Allah ta'ala ya sauke saboda me duk waɗannan laifuffuka ne ɗaya kenan na biyu suna cikin kaba'ir kun gane ko ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan wannan ana ana tunanin Allah ta'ala ya gafarta mishi ɗaya kenan kun bai wannan na biyu kuma ko da ya shiga wuta da sa ba zai dawwama ba no kenan biyu amma wannan ahlul ahwa zai zama yana da shirka domin yi ma ubangiji Allah ta'ala Allah madaukin sarki shirka zai aikata bidiyar da za ta zama mukaffira ta kafirtar da shi ya zama na shi yana cikin khalidi na fiya abada ne kun yi shiru ka kusa akwai bambanci da wanda zai shiga zuwa wani lokaci ya fita da wanda zai shiga kuma na dimin da'iman shi yasa Yunus bin Ubaid wanda yake mun yi tarjama shi dazu Yunus bin Ubaid shine Yunus bin Ubaid Abu Abdullah maulan li Abdul Qais in ba kuma ta bane kana imaman aliman hafizan muqaddiman mutkanan wanda ya rasu a shekara ta 139 shi wannan yunus din ne ya ga ɗan shi mala yake ce mana ra'a yunus bin ubaid ibna ya ga ɗan shi wa kada kharaja min indi sahibi hawan ya ga ɗan shi ya fito daga wurin wani tintirin ɗan bid'a ashe kenan iyaye suna sa ido akan 'ya'yansu dole ne iyaye su sa ido su ga su waye abokansu ina suke shiga ina suke fita in ba gaba sai mutum ɗan shi je zama ɗan wiwi bai sani ba dan yayi abokanta da ire-iren su sai ya ce ya bunai ya ce ɗana min aina kharita daga ina kake qal sai ce min inda amr bin ubaid ai na fito ne daga wurin amr bin ubaid wai amr bin ubaid amr bin ubaid shi az-zahidul abid al su ne manya-manyan wanda suka kirkiro kadiriya ba wai kadiriya ba kadiriya wanda muke bayanin su ji abdullahi dan umar ya ce inda za su ce da duk abin da suka mallaka allah ba zai karba ba ta hasin yi imani da kaddara shi ubaid wannan wai da suna amur bin ubaid da shi da wasil bin afa su ne manya-manyan da suka kafa zalanci su biyun nan ba su ne manya-manya har ibn ulayya yake cewa awwalu man takallama fil i'tizal wasul ghazzal farkon wanda ya fara magana akan akan mu'tazilanci shine wasil fadakhala ma'ahu amr bin ubayd sai amr bin ubayd ya bi bayan sa su biyu suka ɗauko ta suka tallata ta a duniya shi amr bin ubayd ya rasu a shekara ta 144 shi kuma wasil bin ata ya rasu a shekara ta 131 kenan wasil shi ya riga mutuwa da ya mace sai ɗayan amur bin obaid ya da tallata aƙidar na fata mun fahimci wannan da kyau su suka tallata aƙidar zalanci sai ya ce ai daga wurin wane yake qal sai shi yunus bin Obed ya ce li'an arak wallahi in ganka kharajna min baiti khunsa ka fito daga ɗakin khunsa a larabci idan aka ce al khunsa shine mutumin da yake da abin mutumin da yake da abin maza da abin mata shine kunsa mushkil ba yana da babi ba a cikin rabiya ina fatan mun gano wannan ya fito daga ɗaki amma wannan waye wannan khunsa din wasu daga cikin masu shari suka ce san shi ba yace ahabbu ilai hakan ya yafi min min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan in ga ka fito daga dakin wani da wani kar ba kai ba su a hirɗanta da su wala an talqallaha ya bunai wallahi ya kai dan nan nawa ka haɗu da Allah zaniyan a'udhu billah kana mazinaci kana fasikan kana fasiki sarikan kana barawo kha'ina kana maha'inci ahabbu ilai shi yafi min dama dama min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa akan ka haɗu da Allah ta'ala kana kan aqida Sa'mar bin bin Ubayd dan su aqida su mukaffira ce so duk wanda ya mutu da aqida su wannan dan wuta ne amma wanda ya mutu da waɗannan ɗayan biyu ko dai Allah ta'ala ya gafarta mashi tun farko ko kuma ya je ɗanɗani azaba amma watan wata rana zai fita to da wanda zai ɗanɗani azaba watan wata rana ya fita da wanda zai dawoma a ciki har abada ku duba ku gafa to wannan fa shiga in ya fito ina ga aje wurin su ai karatu isa ga malamai suna jaddadawa bai halatta mutum ya je wurin dan bida ya je ya karatu ba akan me zaka je ka karatu wurin shi yanzu ba ka je koyon abin da baka sani bane haka ne ko ba haka bane bid'a tasa zai karantar da kai a matsayin ilimi eh bid'a tahi zai karantar da kai a matsayin ilimi ka zo ai ta jayayya da kai sai ka abin bala'i ne sosai da sosai zama an ce kar mutum ya zauna tare da su abokantaka an ce mutum kada ya yi da su to ina ga mutum ya dauke su a matsayin malami wallahi yana da hatsarin gaske sosai da sosai shi yasa kake ganin malamai suna jaddadawa kafin ka fara karatu a wurin mutum ka sa aqida shi yana da muhimmanci ka sa aqida shi dan yanzu in ya ce ma shi ba ruwan shi da aqida ita ma aqida ce ya ce maka babu ruwan shi da aqida shi ita ma aqida ce kun gane wannan da ke ko kuma yanzu a wurin safa da wanda ya tsina wa Abu Huraira da wanda ya ce mai radiyallahu anhu duk ɗaya ne a wurin sa da wanne ce Allah ya daidaito a sama da wanne ce yana ko ina shi duk wurin duk a wurin shi duk ɗaya ne duk dai kowa yana da dalili kowa yana da dalili shaidan ma ya ce wa ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin shi gane saka ce shi ma shaidan yana da dalili da ya kima annabi adam sujada suka ce a'a mala'iku da suka sujada suna da dalili shi ma iblis da ya kin sujada yana da dalili saboda kowa ya rike dalilinsa mutum zai faɗi wannan maganar ba zai faɗi wannan magana ba don bala'i ce haka dole ne mutum ya san wannan in baka sa da shi ba sai ya dasa maka da shi baka sani ba ya karantar da kai ita ka zo ya karanta sharhu suna ya ce a'a ka karanta zabura <laughs> eh <laughs> Allah ba Allah ta <laughs> Allah ta ya sauke ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن ديني وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر ما لك تشوى ألا ترى ينزبك تشوى أن يونس بن عبيد cewar yunus bin ubaid da ima dan tokaciya ba kada alima annal khunsa lalle ya san shi wannan alkhunsa din la yudullu ibnuhu dini ba zai batar da dan shi ya bar addini ba dan ya bar addini ba wa anna sahibul bid'a amma wanda yake akan bid'a yudilluhu zai iya batar da ɗan shi hatta yakfur haɗan ya kafirta eh haɗan ya kafirta wani irin bidiyoyi ne na kafirci ba su bayyana ba yan uwa bidiyoyi zuzurutun kafirci wanne ne mutum bai ji su da kunna ba wanne ne mutum bai gani ba da irinsa ɗaya kenan daga cikin munin bidi'a amma kuma yadda aka ambata ba wai ana ba da lasisin mutum ya sabo ne mai sabo ba yi a bayyane mai sabo so yake don Allah abin nan a taimaka mai da addu'a shi ma addu'a yake tuba amma wannan fa ibada yake jin yake Allah ta'ala ya sauwake yasa mana yake cewa wahdhar thum mahdhar ahla zamanika khassa wanzur man tujalis wa mimman tasma'u wa man tashab fa innal khalqa ka'annahum fi ridda illa man asamahu Allah minhum mala ya ce wahazar wallahi ka kiyayi sun mahazar sannan fa ka sake kiyaya sosai da sosai kai hattara ka kama kanka sun mahazar ahal zamanik ka kiyayi mutanen nan na zamanin nan naka khasatan musamman ma waɗannan na zamanin nan kaga imam al-barbahari kamar ka ce yanzu yake rubuta littafin nan wallahi kamar ka ce yake yake rubuta littafin nan ko kuma yana magana ne fa a cikin ƙarni na hudu ba ya ce wan gurman tujalis ka tsaya ka yi tsam ka ga da wa za ka zauna zama da wa za ka zauna anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktadi dangane da mutum karke tambaya karka ce wani mai ɗabi'unsa wani mai halayensa a karke wannan wasal an qarinihi tambayi halayen abokan shi ko ba kai ba tambayi halayen abokan shi da ka tambayi halayen abokan shi to halayen abokan shi sune halayensa domin abin nan almar ila ta salo salan kare fa kullu qarin bil muqarin yaktadi wani aboki da abokin shi yake abokantaka da zarar an fara samun saka da zarar an zauna ka ce to ai lokacin sallah yayi bari mu je mu sallah sai ka ji ce maka a yana da uzuri ya tafi kenan to kaga gobe ba za ku haɗu ba kun yi shiru mutum ne ya zo maka ziyara da ya yi ziyara sai zai doje lokacin da kake zuwa makaranta suka ce wallahi ku yanzu nan za mu tafi makaranta zo mu je a to yanda ya zo maka ziyara zai hana ka zuwa makaranta ne a'a yanzu ya zo daidai ko ta zo ta zo miki ziyara mace ce kenan wallahi yanzu lokacin makaranta ne sai ta dauko ta ko ka dauko shi zuwa makaranta ka zo gobe ko dai ya zo a wannan a lokacin da ba wannan ba ko ma ya daina zuwa ta yadda an kake zuwa yanzu ka zama abokin shi kenan in ya zo kuma yanzu ya zama abokinka haka ake al'amura hisa mana ya ce wallahi wanzur ka tsaya ka kalla domin nazara ce da ila bata biyo ta ba shi kuma ba ta ta ba haka yana da ma'ana a tawakkuf kenan ka tsaya tsam kai tunani man jalis da wa za zauna wa min man tasma kuma a wurin wa za ji karatu ku ji abin da malam ya faɗa wurin wa za ka ji karatu wa man tashab wa za ka ɗauka a matsayin aboki waɗannan suna da muhimmanci sosai da sosai wurin wa da wa za ka dinga zama wurin wa za ka dinga sauraron karatu wa za ka ɗauka a matsayin aboki mala ce fa innal halka domin ka kallaci al'umma yau dinnan ka annahum fi ridda kamar ka ce gaba ɗaya an yi ridda ne illa man asamahu Allahu minhum sai kawai wanda Allah ta'ala ya tsare ya kare ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka dan Allah dubu abin da malam ya faɗa wallahi maganganu ne masu ƙarfi maganganu ne da ya kamata mutum ya hatara sai ka ga mutum ya ɗibi 'ya'yan shi ya kai su makarantu da ke cikin coci wasu yake su iya turanci coci fa yaro ƙarami nan ya nursery nan ya primary wanda yake babba ma an hana ya tattauna da su wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum to mutum ya dibi ƴaƴan shi ya kai kun yi shiru wai yana kula da su yi wannan kula da su za ka yi mutanen suna hannunsu kun gane wannan da ke ko har kuma ga mutum ya tafi wurin dan bida yana karatu wai a'a ai na san aqida shi amma zan su ahaba malami ya koya ma karatu kace zaka yi wayo ai babu wani wayo da zaka yi mai shi bai ke karantar da ke abin da baka sani ba ka ce wai zaka iya daukar na ɗauka ka bar na bari a kai ba malami ba ne shi in ka lura cikin ɗalibai fa ka lura cikin kallanka ko ƴaƴanka da suke zuwa nursery ko primary school za ga hatta daga hannu ko motsi da malamin su yake za a ga suna yi koya musu yayi ba koya musu yi ba yadda suke magana yadda malamin su yake magana za ga suna yi in malamin su yana ba su labarin abin da ya fi ci za ga su ma sun fi cin shi haka ne ko ba haka bane raka shi sa yawa ka ji ko yake da amma sun zo wasa sai ce to ni ne wani ni ne wani ni ne malamin kiki yawa saboda haka dole mutum ya hatara wallahi mutum ya sa ido sosai da sosai shi yasa mai ta'alimi ya kawo babi akan ya za a mutum ya nemi malami ba kara zuba ake neman malami ake neman karatu ba akan wannan abin da kake nema akan ka yi shi wurin ɗan bidi'a daga nan garin a nan garin mina kwara ka tashi ka tafi wani garin ka naki gari ka je wani garin ka je kai wata uku a wurin shi a wurin halu sunna kenan ka sha garatun sai ka dawo akan ka dauki shekara uku kana karatu a wurin shi kun yi shiru in ka je ka yi wata uku ka dawo sai ka zo ka sake kuzuri ka sake sai ka sake komawa malamai ba haka suka yi ba to haka karatun yake amma ka ce to yanzu ya zaka in yi karatu wurin shi ba wurin wa za ka yi shi kadai ne malami a duniyar a Najeriya dubu faɗin ta fa wanda Allah ta'ala ya bayyana kaɗan ne a cikin wanda ya ɓoye ka ne ma ka bincika ai baka nema baka bincika ba baka tashi ba ga dole mutum ya hatara waye abokin shi wurin wa zai dinga zuwa shi ya nace kullum sai ya je majalisa to ce majalisa zai dinga zuwa zai je majalisa ya je minti talatin a gaban mai shayi ba a zuba mai shayin ba tukunna sannan a zuba mai shayin ya minti talatin yana sha sannan bayan ya gama shayin minti talatin ana sharhin bayan labaru minti awa ɗaya da rabi kenan shi kuma mai shayi yana ta ɗagawa yana ta abu na don in kuka tashi kasuwar ta tashi ku kuna shi ba majalisa fa yake yi ba shi ka so yake yi ba cafka yake yi ba Allah ta'ala ya sauke wurin wa ina mutum zai dinga zama wurin wa mutum zai dinga zuwa karatu wa zai dauka a matsayin babban aboki dole mutum ya hatara a su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a tambayoyin da suka zo jiya wannan yana tambaya yana cewa

yana cewa me ake magana da la yahillu li ahadin an kuza shay'an illa bi izni gaba ta 112 fadin malam da yace wa alam rahimakallah anna wala yahillu malu mur'in muslimin illa bi tibatin min nafsi sai da san zuciyarsa wa in kana ma'a rajuli wa in kana ma'a rajulin malun haramun qad zamina idan ya zama mutum yana dukiya ta haram da ya tara la yahillu li ahadin to bai halatta ga wani mutum na daban an ya akhudha minhu ya taba wannan abu na duke da wancan ya tara ta haram illa bi iznihi sai da izinin mai dukiyar yanzu ba tashi bace a duke shi zaka ce sai da izinin sai da izinin sa shi wanda ya tara dukiyar sai tambayoyin naku kuma suna da yawa wannan yake cewa shin akwai sauki akan ayi aka menene shin akwai sauki da aka yi wa wanda ke cikin lacca har lokacin sallah mana yana je ba mun yi magana kan hada salloli guda biyu ba to lalcoci da ake yi fa kullum yana da kyau musan lokutan sallah din ga alamun rahin sanin lokutan sallah yana taimaka mana mu ma mu shiga cikin wasu rudani da ake ciki a garin mina lokacin sallah azhar yana shiga tun sha biyu da rabi da yan wasu mintuna wani lokacin da minti ɗaya wani lokacin da minti biyu lokacin azhar ya shiga ko kuma mun dauka dama lokacin azhar ɗan guji zai je karfe ɗaya su kuma karfe biyu an riga an raba hadi bi tilka kenan kun gane wannan da ke ko kuma laccoci da na sani akan yi lacca awa ɗaya zuwa awa biyu ai eh to kenan idan lacca za ta fara karfe ɗaya ne za ka sallah kafin ka shiga eh za ka sallah kafin ka shiga nan shin muryar mata al'aura ce Mhm. kun yi shiru ni abin da na sani ga murya kawai a faɗe ta ba tare da an ragwada ba murya kawai wannan baya ba fallasa kun gane wannan da ke ko abin da na sani kenan kuma Allah ta'ala yana cewa wa qarna fi tukuna wala tabarrajna abin nan yake cewa fala takhdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa fala takhdana bil qawli kar ku rangwada magana za ta yi magana sai ta rangwada maganar wannan shine zunubi fa kuma allazi fi qalbihi maradun sai wanda yake a zuciyar shi akwai cuta yayi tsammanin wani abu wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana take da kyau a shiga ga an yi umarni kenan ta faɗi magana sai dai magana ma'ruf ba magana da aka rangwada ba domin yanzu ka ce magana mace tana al'aura ce kaga akwai mashaka sosai da sosai za ka karanta mata ka ce ta biya za ta zo wurin ka ta ce za ta sai abu sai ka ce a'a. eh ka shiru za ka kira ta a waya ka ce baka samu zuwa karatu ba wanda malami ne ya zo lacca misali yake cewa mai hukuncin yin sallah da tufafin da aka yi mai hoto ba shi da amfani mutum ya ɗauko ba wai tufafin da aka sanya mai hoto ba kuna kallon riga ce jaham ya bai ma manzan Allah sallallahu ta'ala a jikin riga akwai roɗo-roɗi nana salma ya idar da sallah ya ɗauki rigar ya mayan mai da ita ya ce domin ta shagaltar da ni a sallah riga kenan fa balle a ce hoto in hoton yana gaba ya shagaltar da kai in yana baya ya shagaltar ya ɓata mana bayan ka sallah me kenan aka yi Allah ta'ala ya sauke ya ce menene hukuncin wanke hannu a makabarta bayan an binne gawa bayan an binne gawa to ai dama wanda ya binne gawa ba ya ta ba sani na ba kasar da ya taba ce ke wakewa ba eh in dai wannan ne wannan halas ne ba wani abin na yi ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan ya turo ta nan wannan ya turo ta nan wannan ya turo ta nan aka ya kammala yi wanke hannun shi saboda ya tara wannan ba wani abin nan Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma al'umma musulmi wani bawan Allah yana eh, roƙon addu'a cewar ɗaya daga cikin iyalan shi tana buƙatar addu'a kan wani abu da ta sa a gaba muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatun ta ya biya ma al'umma musulmi buƙatun su Allah ta'ala ya tabbatar mata da alkhairi ya tabbatar mata da alkhairi baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik